wannan taubatul awsati inda al-harawi tuban matsakaita mana wanda suke a tsakatsaki Kala wa taubatul awsati min al ma'siyati na ainihin rage zunubi kasan matsakaita abinda suke kokarin duk abinda za su yi su rage zunubi su rage su rage zunubi wa huwa ainul jur'ati wannan shine asalin me yake da rufe ido wal mubarazati da yin ainihin fito na fito wa mahadu tazayyuni bil hamiyati wai tukuna kuna gane ko wannan magana magana ba arabi ne shi ne na tafi ne ban ji abun nan ba ban ji amin burki ba nan istake minista kilalil ma'asiyati kaga an ka dubi magana masu ganin kamar ta zama wani akasi daga rage zunubi me ake so a rage a ƙara zunubin ake so a'a bai kama ba to kaga matsakaici shi abin da yake so ya rage zunubi ya rage zunubi ya rage zunubi to misalin bari ni buga misali da mutum Allah musawa ga kai kullum abin da ake so kake fafutuka ka kai mata ban kana rage laifukan ko kana rage laifukan ka to wannan to ka tufa ka tuba daga rage laifin ka ban laifin gaba daya ai ga an samu cigaba an gane wannan to shine abin da suke dafi ainihin da ibara sai su amma ta fita min ilalil masu yati hmm. me min istiqlalil ala eh, shi da aina ku aika ga naku ga irin naku ne amma mai kyan mai takariri da tahqiqi wa huwa ainul jur'ati ai wannan in ka lura da shi ai jara'a ce aje ka ashe zaka bar wannan sabo wacce zaka shiga bai da yi wannan kana kaza wannan kana kaza kana rage an saka san kai mai laifi ne amma ba za ka tuba gaba ɗaya ba dai kana ragewa kana ragewa a wannan ganganci ne yanzu dai an gane wal mubarazati kaga da yin fito na fito da Allah wa mahadu tazayyuni bil hamiyati to ai wannan shine zallan mutum yayi kaman ya kawata kansa da laifi da ma'ana da shi ya isa hamiyya girman kai da ba zai bari gaba ɗaya ba wal istirsalu lil qati'ati da ci gaba da yankewa daga Allah don haka idan ka je tsakiya to ya kamata kai cikakke hmm? irinsa ne su ne matsakaita a yi ah, wannan waruwa abu biyu ake nufi ba warowa kowanne zunubi kai masa tubansa daban kaga ai daban shi ne wanda ake ta maganan warewa in za ka dole ka ware tu kaza ka tuba da gare shi kaza ma ka tuba da gare shi to shi ne to amma wannan sai da kai laifinka ya kusa ɗari ka samu ko da ashirin ka rage aka ga tamanin na nan daga nan kila ka sake zabge wasu ashirin ɗin kaga ai nawa sittin na nan to shi ne aka ce wani ai a shi amma dai mutum na tsakiya kenan fara tuba amma maza ka tuba daga rage zunubi ka bar shi gaba daya ya fito to hmm? ban ji ba a kwana hmm? sharhin ga aka bari a ɗauki ko guda ɗaya sharhi na gane ya gano shi ina da yawa yuridu an nastaqilar kaga ai an sa baka an rufe sai dai da za ka yi kokari ka haddace da ibaran hadda daga kawo me ci gaba da yankewa Allah sannan ka ci gaba da zubi ai ka ci gaba da barin Allah yace yuridu an nastaqilal al-abdi bawa mana istiregewar bawa alma'asiyati zambu daga ga abdin naka ya fito nan istiqlalul abdi bawa ya rage alma'asiyata hmm? to na fito nan ne ike zambu to nan yake abdu din anan hmm? ban je to naka mai mai yayi to ya nan yake kama annas takisaruhu at-ta'atu zambu kaman yadda mutum ya dinga yawan bauta ya dinga gani yawan bautansa ai kaga zunubi ne sai an fito muku da shi fili ya dinga gani yayi kokari musafa idan ga gani yayi kokari ai yayi kokari ai yayi kokari wannan zunubi ne eh to yayi ko to an yi ka lura a aikace haka ne yanzu zaman mu nan gani muke mun fi jama'a sai dan Allah ya taimaka kai shi ma sai dai zama na sa'a sa'a amma zaman mu a nan gani muke mun fi an angon nan mun fi yan angwancin ai mu kullun da safe muna masallaci kaga musiba ce sai in Allah ya taimaki mutum zai iya gano haka amma yanzu ko da sai aka ce babba mai mu yi kokarin mu muka ce kai me muke yi me in an bibiya wani nau'i girman kan ne a ciki kai muna ganin ai mun wa kwanda mu nuna mutane muna da tawadu sai dai ran da mutum ya karanta wannan abun zai ce mm, ashe da gaske ne bai halatta ka ga kayi ibada kayi da yawa ko gaiso mai ya take ya kokari ko kaga muna kokari kenan ya aka ji da kokari har eh, ya ibada ya ibada eh, yaran yan abun nan ne can nan garin can su kuma ya ibada duk wanda ka sa zai ce maka ya ibada ka rasa ma me za ka ce masa sai dai kawai ka ganshi kamar da ka ce alhamdulillah ka kabata kanka lokaci eh, nan ne ko da misali in ka je kai duba ka duba zango ya eh, zama da rikici kana iya dan dawo da shi amma ina roƙon Allah maka rikicin ya zo wal arifu masanin Allah man sagorat hasanatuhu shine wanda hasanatunsa suka yi kaɗan wanda yake raina ayyukansa na alheri yana ganin me yayi fi ainihi wanda yake ganin ai abin da yake yayi kaɗan wannan shine masanin Allah wa azumat zunubuhu ya dinge ganin girman laifukansa Eh? ina cikin tafiya ne sai nake ganin wacce kalman ba kalmar da na ba ta kaman ba ta yi ba ga na samu wata kalma da ta fita ita ce minista kilalil yi raina sabo ƙilla sabo mutum gan shi kalilun ne ko tun da ka ganin kishiyarsa istikisar ta, go shi ma aka ce zunubi ne a raina saɓo zunubi ne to kaga eh, yawaita ɗa'a shi ma zunubi ne ganin mutum ya yi ƙoƙari shi kenan wancan istiƙlalun zai ɗauki wannan wal'arifu masanin Allah man sagorat hasanatuhu shine wanda kyawawan ayyukansa suka yi kaɗan fi aini a idonsa wa azumat zunubuhu indahu zunubinsa ya zama mai girma kaga ba zai ganshi kalilu ba wa kullama saguratil hasanatu duk lokacin da hasanatu suka yi kaɗan fi ainika a idonka kaburat indallah aikin da kai ka ganshi ɗan ƙanƙani sadakar da kai ka ganta ƙarama taimakon da kai kake ganin sa ɗan ƙanƙani ibadodin da kai kake ganin sa ‘yan kaɗan to a lokacin nan sai ka ga sun yi girma a wurin Allah wato mai ibada ma shi yana tare da masifa tunda masifan yanzu nan ta jefa ka cikin girman kai wa kullama kaburat duk lokacin da suka yi girma ibada wa azumat fi qalbika qallat indallahi wa sagurat daga ai shine me abin da ce to ko numfashi bai iya biya ba wa sayyi'atuka bil aksi ka suka zama akasi kana ganin eh yan kaɗan ne ni wannan masifan guda biyu ban ga wanda ba mu siffatu da ita ba hmm? tunda za ka ga mutum bahaushe haushe muka ɗauki ba in ina son ikira ce ce ba na zina ba na caca ba na shan giya kaga me ke nuna wani mutumin kirki ne don Allah ne ba na zina ba na caca ba na shan to amma ai kana cin naman mutane to mai aka yi kana da zunubin da ifi na casa kana da zunubin da ifi na shan giya hmm? wa man arafa Allah duk wanda isan Allah wa haƙƙahu ya san haƙƙin Allah wa ma bagi li azabatihi da abin da ya dace da girman Allah min al-ubudiyyati talashat hasanatu indahu kyawawan ayyukansa za su watsi a wurinsa za su narke wa sagurat jiddan fi ainihi wa alima zai san anna laysat mimma yanju biha ba su kasance wanda zai tsira da su ba min azabihi wa annal ladhi yaliqu bi izzatihi abunda ce da girman Allah wa yasluhu lahu min al ubudiyyati yake tatuwa gare shi da bauta amru akhar ba wanda yake ba wanda yake yayi kadan wa kullama stakthara minha duk lokacin da ya nemi ganin ibada sana da yawa istaqallaha أن استكثر منها استقلها الله سيك أسقنتها واستسقرها لأنه كلما استكثر منها تلو تدكي غنية وانت فتحت له أبواب المعرفة أن بالله والقرب منه duk lokacin da Allah ya ga ibada kenan na da yawa tun da dama idan mutum ya raina ta Allah zai ganta da yawa to duk lokacin da ko Allah ya ga ibada mutum na da yawa to Allah zai buɗe masa hanyar ilimi fashahidu qalbuhu fashahada qalbuhu zuciyarsa sai ta iya hango min azamatihi wa jalalihi ma yastasghiru ma'ahu jami'a amalihi abunda zai kaskantar da dukkan ayyukansa walau kanat a'malu a'malu thaqalaini ko da mutum zai iya ibadan aljanu da mutane wa idza kasarat fi ainihi in ko ibada ta yawa a idon mutum wa azumat dalla ala annahu mahjubun wannan ya nuna mutumin nan shamakantacce ne daga Allah gairu arifin bihi bai san Allah ba wa bima yanbaghi lahu wa bi hasabi hadhihi al-ma'rifa daidai da wannan sanin wa ma'rifatuhu bi nafsihi da sanin kansa ya san girman Allah ya san kansa da na ƙasa yastaghfiru dhunubahu wa ta'azamu fi ainihi zunuban za su yi girma a idonsa li mushahadatihi al-haqq wa mustahiqqahu wa taqasiruhu da gazawansa fil qiyami bihi wa iqa'uhu ala al-wajhi al-la'iqi almuwafiqi lima yuhibbuhu rabbu wa yardahu min kulli wajhi ya isaka hmm. eh hmm. mm daɗi daban amma kuma ganin ya yi ƙoƙari daban shi Allah zai zai bambance wa mutum wannan abu ka ji daɗi wannan abu ka ga ka yi ƙoƙari daban Allah ya kiyaye kaga daga inda kake tasowa kana zuwa sai kaga ka yi ƙoƙari dubi daga inda ka taso kaga ya bambanta yayin da ka zo ka ji daɗin abin da ya gudana ya bambanta hmm.